wurin azabtar da mutane kafin mu yi nasarar dawo da su cikinmu hikimar yin hakan mutane za su fara tsoronsa suna nuna mishi kyama zai ji duk duniya kamar ba a san shi ne kun ga anan zai yi tunanin mu kaɗai ne gatan shi kurkuku ne kaɗai inda zai zauna ya yi rayuwarsa ba tare da kuntata ba daga lokacin da ya fara wannan tunanin mu kuma za mu samu damar kwashe su su ukun mu dawo da su cikinmu ya kai ƙarshen maganar tare da buga hannun hannun kujeran da yake a zaune a kai baki ɗaya matsafan suka fashe da dariya mai sautin gaske tamkar ana babbaga ganga jikinsa har jijjiga yake yi saboda tsabar yadda suke yin dariyar kamar dokuna mun fi karfin mutum ko mutuwa tsoron tunkarar mu take yi shi yasa muka daɗe muna sheki ayar mu shan jinin mutane da cin tsokar naman yanzu muka fara rainan yara ba za mu fasa ba za mu ci gaba da tara su a cikin kurkukun kadara muna biyan bukatunmu da su domin samun karfin ikonmu ihu suka rinka yi suna yin shewa sautin muryoyinsu tamkar za su fasa bangon fadar kusan a tare matsafan sikkame ke tsaye suna taka rawarsu ta matsafa kowannensu ya ɗauki abin da yake ra'ayin ci a saman tebul wasu giya wasu farfesun naman mutum wasu jini wasu kuma naman dabbobi suke ci yayin da wasunsu a tsaye suke saduwa da junansu kamar dabbobi wa iyazu billahi Allah sarki wannan kenan a can ko ɓangaren daular Obi Estate Dr. Jazi kudindine yake a cikin bargo saman katafaren gadansa na gidan Samu Barak cikin muryar rada yake yin magana a wayarsa I'm not working today I'm at home yanzu haka ni nake yi maka magana ina kwance a saman gadona shiru ya danyi yana sauraron mutumin da suke yin wayar can ya ci gaba da cewa bosman ka san bana wasa da aikinka idan ka bani umarni jiki na rawa nake yin sa ko jiya na shiga gidan gonar na duba lafiyar kajin sai dai mu ce alhamdulillah jikinsu yayi kyau baka ga yadda suke tafiya ba tsokar jikinsu har girgiza take yi saboda koshin lafiyar da ke gare su ya ƙara maganar muryarsa da sautin dariya my boss man amma da ni da kai za mu ɗibi na azumi ko ko za mu bari sai sallah a yi layya da su Tun tsirewa da dariya jin amsar da mutumin ya bashi muryarsa cikin harshen turanci yake yi masa magana amma ai ka san na yi kokari tunda na fara kiwon kajin nan wallahi ko ɗaya ban taɓa gigin kamawa dan in yanka ba kuma miyauna ya biya fa da shagwaba ya ƙara maganar abin da bai sani ba tun da ya fara yin wayar sa mubarak ya shigo ɗakin jikinsa sanye da kakin sojoji hannuwansa biyu riƙe da faffaɗan plate daga saman shi an jera chocolate rapas-rapas ya shigo ɗakin ne da niyyar ya faranta masa tun lokacin da turai ta faɗa masa game da goron da hajiya saratu ke yi mishi akan cewa shi ba mahaifin shi bane sai ya ji ya ƙara kaunar yaron yana matuƙar son shi lamarin ya ɗaure masa kai ba yau ba ya jima yana mamakin wayar da Dr. Jazi ke yi a kan kajin gidan gona cikin tafiyar sanda sa Mubarak ya karasa shiga ɗakin ya zauna a gefen gadonsa hannun shirke da plate ɗin. ya kasa kunne yana sauraron tattaunawar Jazi da Bosman ɗin shi jin shiru Jazi bai ƙara magana ba Ya yi tunanin ko ya kammala yin wayar ne gyaran murya yi mishi Jazi da ke na cikin bargo ya yi lamo jikin shi ya kama yin kyarma jin sa, mubarak hankalin shi ba karamin tashi yayi ba jazi na san idan ka biyo ka tashi ina son magana da kai a hankali ya zame bargon ɗaya singlet ce a jikinsa tare da gajeren wando suman kansa duk ta hargitse yana famin mummutse ki ido da hannu ya saci kallon sa mubarak muryarsa da kasala ya furta tadi ina kwana ka tashi lafiya ya mami a dabarbarce ya ambaci hakan Sun bai lura da plate ɗin hannunsa ba babu alamun zai amsa masa gaisuwar tashi wani irin kallon tuhuma yake jefa masa yan kame kame jazi ya kama yi dan ya fahimci dadin nasa ya ji komai da yake faɗa a wayar shi jazi ta wa kake yin magana a waya muryarsa a kausashe ya jefa masa tambayar cikin rawar murya jazi ya ce dadi abokina ne fa dr fawan ai na faɗa maka tare da shi muka buɗe gidan kaji muna yin kiwon su ya ki yarda su haɗa ido da unkul Mubarak da yake magana. Gyaɗa kai yayi Jas, zan kara jin kunnenka kan ka kiyaye mutanen da za ka yi mu'amala da su. Ba na son ka yi abin da zai abin zaka yi da na sani. Ni ba na zargin ka da wani abu. Ina yi maka kyakkyawan zato mai son. Nasihar da zan yi maka shine ka ji tsoron Allah. Ko me ka yi a duniyar nan? Kada ka manta. Allah yana ganin ka kuma za ka koma gare shi ne. jin daɗin duniyar nan ƙalilan ne ba komai da muka samu a nan mu bar shi duk abin da muka samu a nan mu bar shi a kowane yanayi na rayuwa mutuwa za ta iya riskar mutum me ya kamata mu mu kasance muna aikata aikin alkhairi a koda yaushe sannan duk rantsi duk wuya kada ka taɓa karya zuciyar wanda ya amince da kai cikin kwantar da murya sa mubarak yake yi masa nasiha cikinsa duk yayi sanyi idanuwan shi sun ci ciko tab da kwalla ya ɗago yana kallon fuskar sa mubarak har ila yau yana mamakin halin sa barak da Obinna suna da mutunci da daraja dan adam duk da kasancewar shi dan mai aikin gidansu sun mai da shi tamkar jinin su tun kafin ya mallaki hankalin shi suke yin ɗawainiya da shi cin shi shan shi suturarsa karatun shi su ne suka ɗauki nauyin komai na rayuwar shi ya yi zurfi a cikin tunaninsa sa mubarak ta katse shi ina magana ka tsare ni da ido da sauri ya sanar da kansa kasa kwallar da suka taru a cikin idanuwansa tuni sun soma gangarowa saman kuncinsa jazi me yasa kake yin kuka ya faɗa yana duban fuskarsa cikin shekar kuka ya soma magana na gode sosai dadina ina matukar alfahari da kai saboda nisar da ni saboda kaunar da kake nuna min kai da baba ban taba dana sanin kasancewa ta a cikin family ɗinku ba ina jin daɗin nasihar da kake yi min dadi ka mai da ni tamkar ɗanka komai na rayuwa kana yi min murmushin gefen fuska sa mubarak ya ɗan sake Mai son ya isa haka share hawayenka ni dai fata na ka rike ka jazz kada ka bari kunya kada ka bani kunya ina so ka zauna ka zama abin duniya za ta yi alfahari da kai abin da duniya za ta yi alfahari da kai jinjina kai yayi tare da ɗago da kai ya ɗaura rinannun idanuwan shi akan fuskar sa mubarak insha Allah na yi maka alkawarin hakan zan kama mutunci na kuma ba zan taba baka kunya ba mika mishi plate din hannun shi yayi gashi mahaifiyarka ce ta ce a baka ta san kana kaunar chips fuskarsa dauke da kayataccen murmushi yake duban shi hannun Dr. Jazz har ma yake wurin karbar plate din kai brush kuwa naga kamar yanzu ka farka daga bacci girgiza kai yayi ban kai ga yi ba yanzu zan shiga toilet din okay ka aje plate din idan ka fito sai ka ci ka karo marmashi yayi akan face ɗinsa. okay dad ina alfahari da kokarinka miƙewa sa mubarak yayi ni zan wuce office ka kular min da kanka dadi Allah ya dawo min da kai lafiya Allah ya tsare min kai ya kare min kai dadi na ya ji dadin maganar Jazz har sai da ya dan juyo ya kalle shi kafin ya fice daga ɗakin nan nauyar ajiyar zuciya Jazz ya sauke kalaman sa mubarak sun tsaya masa a cikin sanyin murya ya furta I'm sorry my daddy na riga da na jefa kaina cikin tarkon da ba zan iya fidda kaina ba addu'ar ka kawai nake bukata Allah ya bani ikon ya jarabawar nan ya ƙara maganar tare da sakowa daga saman gadon ya daura plate din hannun shi saman table ya nufi toilet ya shige Hajjati a can ko dai bangaren Hajjati a tsanake take yin tafiya tana nufar haɗaɗɗen gaidin ɗin gidan ta ɗauki wankan sari launin ja hannunta biyu riƙe da tire na kayan marmari tare da muk biyu na black tea ta ko'ina ina kamshin turare ne ke fita a jikinta ta sha uban ado na sarkar wuya da awarwaro makeup ɗin fuskarta ya ƙara mata kyau tun kafin ta ƙarasa shiga gajin ɗin idanuwan da suka hango mata obin na tare da babban amininsa da ya kawo mishi ziyara kallo ɗaya za ka yi masa ka gane in yamuri ne fari ne fat sumar kansa da jagirarsa dukkaninsu furfura ce hatta ɗigon gemunsa fari ne fat kamar na Obunna. sun yi shigar manyan kaya na hausawa zaman hular kansa zai kara tabbatar maka da ƙabilarsa suna a zaune saman shimfiɗar da hajjadi ta yi musu ta alfarma kowannensu ya da kansa saman tuntun kalar na sarakuna tun kafin ta so gabansu kamshin turarenta ya daki hancinsu abokin oban ne furna ya furta masha Allah ya kafe ta da ido yana faman jan sa tsugunnawa ta yi a gabansu ta sauke tire din cikin girmamawa ta gaishe da abokin sanu da zuwa ina wani ya iyali dimshe sa yi tare da ware su akan fuskarta obin da ke kallon shi ya fahimci kamar baya a hayyacinsa hajjati ta tafi da imanin sa har ya gaza bude baki ya amsa mata gaisuwarta sai faman bin ta yake yi da kallo ta kwarella. ta bi ta tsargu baka ji tana gaishe ka ba ne? sai da obin ne ya ambaci hakan tukunna ya iya motsa labansa wurin furta lafiya lau madau fatan na same ku lafiya muryar ta na rawa ta furta lafiya lau obi dama matar nan tana gidan nan har yanzu yayi tambayar ne saboda lokacin da ta zo yi musu shimfiɗa bai kai ga zuwa gidan ba harara obin ne ya dan watsa masa a fakaice kafin ya bashi amsar tambayarsa sai da ya fara kallon hajjati ya ce tashi ki tafi mun gode Mikewa ta yi tare da juyawa ta nufi hanyar fita gaidin ɗin tsabar sauri kamar za ta yi tuntuɓe bayan tafiyarta ubin na ya dubi amintaccen nasa ya dubi aminin nasa shegen bisa faɗa min wa ya koya maka kallon mata ni dai a iya sani na da kai mace ba ta gabanka sai gashi yau kana neman zaucewa saboda ka ga mace da zolaya yi masa maganar tun tsarewa in ya murin ya yi da dariya yana faɗin don kawai na gani na ya ba matar ce ba ƙaramin birge ne take yi ba ina son mace mai tsafta da iya ado sannan ka san nima abocin son kamshi ne gaskiya ta tafi da imani na ka taimaka min ina so na mallake ta da gaske nake ba wasa ba da mamaki akan fuskar obinna ya dan zaro idanun sai na kallon shi Ya yi mamakin jin abin da ya furta kuma ga dukkanin alamu da gaske yake har cikin ransa amma dai zoliya ce wannan ko jan gemun sa tare da cewa na taba yi maka zolaya akan irin wannan maganar girgiza kai obi yayi ba mu taba ba sai dai nayi mamakin kalamanka tunda muka taso baka taba nuna kana bukatar mace ba ka haramtawa kanka tare iyali gaba ɗaya rayuwarka akan kasuwancin ka ta kare fuskar inyamuran da fara'a ya ce wannan karan da gaske nake ina santa da aure mutumina ka yi min hanyar da zan samu shiga wurinta don bana son abin ya ɗau lokaci farin ciki ne tsantsa akan fuskar obinna abin da ya jima yana yi masa fata insha Allahu zan yi maka kokarin yin hakan ni ma na yi maka sha'awar aurenta matar tana da hankali da nutsuwa ci gaba da tattaunawa suka yi a tsakaninsu a ɓangaren hajja kuwa jikinta duk ya yi sanyi tunda ta baro gaidin da gabanta ke faduwa tsikar jikinta na tashi duk akan kallon da abokin obin da ya yi mata gaba ɗaya hankalinta baya a tare da ita tafiya take yi zuciyar tana yi mata sake-sake har ta karaso intiyari hall tana kokarin bi ta kofar falon cikin rashin sani suka bangaji juna ita da hajiya saratu da ke kokarin fitowa daga falon ta kimtsa shiga ta kimtsa cikin shiga ta alfarma da alama wurin aiki za ta je da sauri hajjati ta dago suka yi tozali da hajiya saratu rasta ji gabanta ya faɗi muryar tana kyarma ta furta ki hakuri ban lura da ke ba da kyar ta kara maganar ganin irin kaskantacciyar kallo da hajjiya saratu ke watsa mata tana huci ta furta baki da hankali ne ko ma ce ke wato tsabar nuna isa har kin kai matsayin da zaki iya haɗa kafaɗa da ni ko fuskar ta a ɗaure ta mau ta yi maganar hankalin hajjati ba karamin tashi yayi ba san ba ta lura da Pravin da ke a bayan hajiya saratu ba ya shirya cikin black suit hannun shirke da wayarsa da ya kara a kunnensa waya yake yi amma hankalinsa na akan hajjati da hajiya saratu ba da sani na na bangaje ki ba hankali na baya a tare da ni harara hajiya saratu ta watsa mata tamkar kwaya idanuwan da za ta faɗo ƙasa yan rainin wayo wai ba na hana ki shafa mahaukacin turaren nan a jikinki ba ki ba ki da hankali ne an gaya miki zawarci hauka ne rai a ɓace ta faɗi hakan tare da riko mayafin sarin hajiya hajjati da hannunta idanuwanta tuni sun ciko tab da kwalla wallahi daga rana irin ta yau idan na kuskura na ƙara jin kamshin wannan turaren na yan borin a jikinki sai na sauke miki kwandon rashin mutunci a kanki a zafafe ta ƙara maganar tare da ingiza hajjati ta yi taga-taga za ta faɗi Farabin har ya yunkura zai tarbe ta da sauri ya fasa ganin matsiyacin kallon da Hajiya Saratu ta watsa masa. wuce mu je cike da isa ta bashi umarni ta sauri ya bi bayanta suka nufi bakin spade. da ido hajjati ta biyu su da kallo hawaye tuni sun wanke fuskarta jikinta na rawa ta nufi cikin gida masu aiki ne ke ta kai komo a cikin babban falon ba tare da ta bari sun yi tozali da wani ba ta yi saurin nufar bedroom ɗinta har ta kusa shiga ta ci karo da twins sun yi shirin zuwa ofis a tare suka ɗago suna kallonta muryar ta na rawa ta furta ina kwanan ku kun tashi lafiya harara ziyan ya watsa mata ji wata tambayar rainon wayo na ta yaya ki tambaye mun tashi lafiya bayan ga mukin ganmu a tsaye akan kafafunmu zaid ya ce ziyan please ka kula ta tamkar uwa take a gare mu arziki ya ce what yar aikin ce za ta zama uwar mu oh ko don saboda tana yar indiya to ai mu ba indiyawa bane ubanmu ne dan can ni ba ba kya burge ni saboda ban yadda da ke ba ina zargin hada ke ake cin amanar mahaifiyarmu a firgici hajjati ta zazzaro ido tana duban fuskar ziyan da ya yi mata noni zuba ta so matsatsafo mata please ziyan ya isa ka, idan ba za ka girmama ta ba bai kamata kana gaya mata magana akan idanta ba yayi maganar tare da jan hannun ziyan suka nufi hanyar fita falon ba za ta iya jure wulakancin su ba da sauri ta nufi bedroom ɗinta tana shiga ta fada saman gado ta fashe da matsanancin kuka tamkar ranta zai fita Hajiya Saratu tuni ta shige cikin mota Rabin na a tsaye ya rike marfin motar lafiya ba za ka shigo ba ne ta yi maganar tana duban shi ganin jiki ganin yaki motsawa ya kafe ta da ido ba na so na bata miki lokaci ki tafi kawai ni zan je a motata ta mamaki akan fuskarta ta ce saboda me ciki na ne ya ɓaci ina buƙatar shiga toilet yayi maganar yana shafa flash stomach ɗinsa taɓe baki ta yi sam bata kawo komai a ranta ba ta ce oke sai na dawo dukawa yayi saitin fuskarta ya manna mata pack a goshi tukular min da kanki my wife zan yi misin dinki. ni ko na minti ɗaya bana so ki nesa da ni kwaɓe fuska ta yi kalamanka ba komai za su hana ni tafiya ofis ba kalamanka ba za su hana ni tafiya ofis ba sai dai su bata min lokaci na please ka kular min da kanka murmushin yake ya sakar mata a bai ji daɗin maganar ta ba halinta ne bata iya kalaman soyayya ba kuma bata cika son yana yi mata ba please take care of yourself a yi aiki lafiya ya ƙara maganar tare da tura marfin motar ya rufe mata ita square ce ɗin da ke zaune a driver seat na motar ya ja ta suka nufi shataletalen titin da zai fidda su daga estate din shi umar murmushi ya bayyana akan fuskar Pravin jiki na rawa ya juya ya nufi Entry Hall a daidai lokacin twins sun fito hannun rike cikin na juna suka ci karo da shi gaba ɗaya suka tsare sa da ido suna kallon shi fuskarsa da fara'a ya furta kyakkyawan samarina har kun kammala shiryawa za a tafi ofis ziyad ne ya yi kokarin faɗin dadi ina kwana ka tashi lafiya ya amsa masa da lafiya lau masun kafin ya maida duban shi ga Ziyan da ya haɗe rai. Lafiya Ziyan, ka tsare ni da ido? Ko baka da lafiya ne? Basar waye, lafiya ta kalau dadi. Jos na yi misin ɗinka ne. Amma ya aka yi dadi ga ka dawo gida. Ba aiki zaka je ba? Kiɗin mota ɗina na bari a ɗaki. Shi zan je in ɗauko. Ziyan ya ce bari na ɗauko maka kiɗin. yi magana yi maganar ne yana kokarin juyawa a hanzarce. Pravin ya danki hannunsa. na so ku makara. ya kamata ku wuce ku tafi ofis zan je na dauko da kaina ku kular min da kanku bai jira amsar su ba ya bi ta gefen su ya nufa cikin falon ziyad sai da na faɗa maka matar can baka manafuka ce saboda ita dadi yayi mana karyar zai je ya dauko kaki a daki. yana huci yayi maganar zaid ya ce please bro kai masa kyakkyawan zato bai kamata kana zargin su ba tsaki ziyan ya ja wallahi duk ranar da na gano ainihin abin da suke aiwatarwa sai na tona musu asiri a wurin momi ita kuma matar can sai na kore ta daga gidanmu ta koma can kauyen su na India ya kare maganar tare da jan hannun ziyar din suka nufi motar su Hajiya tana a kwance cikin mawuyacin hali idanuwanta sun yi luwo-luwo sun rine zuwa ja sai faman shekar kuka take yi har ya shigo ɗakin bata sani ba haiwa ya yi saman gadon ya zauna daga gefenta cikin sanyin murya ya furta my heartbeat har cikin kunnenta ta ji muryarsa sai dai ta kasa dagowa ta kalle shi hakan ya tabbatar mishi Daranta ranta ya ɓaci ki hakuri ban ji daɗin kalaman da Sarat ta furta miki ba ba yadda zan yi ne shi yasa ban dakatar da ita ba na san ranki ya baci but please ki daure Allah sarki wannan kenan duka daga anan zan dakata zan ce ku daure ku hakuri ku kyale ni haka nan sai mu hada da ku a kashe na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na talatin da shida abu ɗaya da za mu iya yi masa shi ne. mu hana shi jin daɗin rayuwar shi da yarinya. mu shiga tsakaninsu horon da za mu ba shi kenan sannan za mu ci gaba da sarrafa shi wurin azabtar da mutane kafin mu yi nasarar dawo da su cikinmu hikimar yin hakan mutane za su fara tsoronsa suna nuna mishi kyama zai ji duk duniya